Assalamu alaikum warahmatullahi suna Sunana Abubakar Ibrahim Tahir. Kamar yadda aka sani wannan tasha ta mai sunan sirrin mallakar zuciya TV a koda yaushe tana yin kokari ne wajen taimakon masoya 'yan mata da samari domin ba su mafita akan rayuwar soyayyarsu. A yau ma insha Allah na kawo mana wannan darasi ne guda daya Yana da matukar muhimmanci ka zauna ka saurara wannan darasin domin zai amfane ka. Ke ma kuma zai amfane ki. Menene wannan darasin? wannan darasin shine yawancin samari da 'yan mata suna shan wahala sosai wajen furta ma junansu kalaman soyayya kuna shan wahala sosai wajen furta kalaman soyayya na san da haka domin na yi bidiyo a kan haka idan har baka kalla wannan bidiyon ba kana buƙatar ka duba ƙarshen wannan bidiyon zan aji ma bidiyon a nan ko in aji ma shi a nan wajen saboda haka ka bi ni har ƙarshen wannan bidiyon insha Allah za ka ji amsan tambayanka wato abin da ke faruwa yawancin maza suna tunanin cewa dole sai ka haddace kalaman da zaka ji wajen mace da shi ko kuma sai ka tsara kalamai A to Z nan akwai wanda na sani ba za ku ga tsaya ya rubuta dogon littafi ya tsaya ya rubuta dogon littafi wai zai je wajen budurwar shi taɗi sai ya tsaya ta fama wani rubuce rubuce me haka hauka kenan abokina baka buƙatar ka tsaya wani tsara wasu kalaman da zaka je wajen mace ka faɗa mata baka buƙata kana buƙatan dai a takaice kana buƙatan wasu sirka ne kaɗan in har ka samu wannan sirrikan to insha Allah ko ina ne ka je baka da matsala kuma kowace yarinya ce ka da ita ba za ka taɓa rasa abin da za ka faɗa mata ba waɗannan abubuwa ne wa'innan akalla a matsayinka na masoyi ya kamata a ce ka san wasu abubuwa da suke tada magana akwai abubuwan da suke gina zance in dai har ka san abubuwan da suke gina zance to ka kiyaye su ka kiyaye abubuwan da suke gina zance misali akwai abubuwan da bayan kun gaisa bayan kun gaisa akwai abubuwan da misali za ka ce mata bayan kun gama gaisar sai ka ce mata an tanadar mu wani abu na musamman kuwa ka gane irin wayannan abubuwan to ya sa ranki ya sa raina kuma imana eh ya sa ranki ka gane irin wayannan abubuwan za ka dinga kawo mata wannan abubuwan su ne suke zama matsayin ki a wajen ku bayan kun fara buɗewa sai ka ɗauko mata wata fera ko kuma irin abubuwan da irin ka dan fuskanta kafin ka to wajen ta ko kuma ka ɗauko mata wani labari ba dole sai ka tunkare ta kai tsaye da maganar soyayya ba ka ɗauko wani ka mata wani labarin abin da ya faru da kai a hanya ko kuma abin da ya faru da kai da safar ranar ko da ranar ranar ka gane to daga nan sai ka ga wasu abubuwan suna shishigowa dama already akwai wasu kalamai masu dan daɗi da kadan tare da ka gane sai ka ce mata to kin ji Allah sarki kin ga kaza kaza ka gani zaka dinga kawo mata kowane abu zaka dinga sa shi ne a mahallinsa ba zai yiwu a ce wai ka tana da wai kalamai A to Z ka ji wajen mace ka iya furta su ba wallahi yana da wahala ko ni bari in gaya muku abun wanzu bai na ban wahala in dai wai misali wai abin da na rubuta zan faɗa miki ba zan gaya ba amma mai abin in ka ji firan yanayin firan da kuke da ita shine yake gina muku yaya za ku zance da ita yaya firar ku za ta kasance yaya za ka kasance kai fiye da ita kuma ta samu farin ciki kai maka samu farin ciki wannan kawai shine abinda nake so shine masoya samari maza da yan mata da Allah ku cire tsoro akan aran kuma ku daina cewa dole sai kun je kun eh yana kuna bukatan ku iya kalaman soyayya kuma ba wai dole cancan ba su kansu kalaman soyayya akwai wanda in ka faɗa mace za ta yadda akwai wanda kim an ji ka faɗa nan mace zai yadda akwai wanda in ji ka faɗa ba zai taɓa yadda ba ya san ƙarya ne ƙarya ne wa'annan ba za su yi ba ya san ƙarya ne waɗannan ba za su yi ba misali amincin Allah su tabbata a gare ki tauraruwar raina duk wannan za ta yadda misali in ka je wurinta, misali ga wasu kalami na ina so in faɗo su suna so su shige misali sallama a gare ki irin ta addinin musulunci wadda farkon ta aminci tsakiyar ta rahama ƙarshen ta albarka suna nan da dama wani abin za su sata ta ce uhm, za ka taima wani murmushi sun suka ɗora abokina akwai abubuwan da ba dole sai ka ja dogon kalamai ba don Allah a yi kokari a gyara abokina samari insha Allah za ku shiga da samun abubuwan akai-akai sirrin mallakar zuciya tv na kwar kullum abubakar ibrahim tayir kada dai amanta manta a dana mana subscribe sannan kuma a dana mana karrawa sanarwa idan kana so kalla wani bidiyon kalla wannan bidiyon mun gode